Allah muke roƙo ke mana da dace da alkhairi na duniya da na lahira da mutum suna Allah muna da cikin wannan lissafi da lasun wasu tona kissa na ne hayar su ne kistoci ɗaya bayan ɗaya har sittin da uku wanda suke magana kan mummunan akiba azzalumai azzalumai karshen shi ba shi da kyau mu da zalunci yau nan ba ta sha biyu za mu fara ita ce bil'amu bin ba'uwa ashabe bil kalbi shine wani malami daga cikin banu isra'il wanda na san ko da hausa da za ku gana ta bil'amu dan ba'ura wannan shine bil'amu dan ba'ura ashabe bil kalbi wanda aka kwatanta shi da kare mummunan ɗabi'ar shi ta sa aka koma ana kwatanta shi da kare saboda bil'amu ne dan bil ba'ura ashabe shabehin kalbi wanda ya yi kama da kare me yasa ya yi kama da kare za a ji misali shi ya ce ajibun amrar duniya al'amarin duniya abu ne mai ban mamaki duniya tana da ban mamaki kan min ashiqin laha qatalat so nawa aka samu mutumin da yake son ta ita duniya ba ta barin masoyinta ma masoyinta ma kashe shi take so nawa ne take da masoyi kuma ta kashe masoyin sai zai koma yana son ta kashe shi ita ce dalili mun ba da misali kan ta so da yawa ta kashe ta maimaita ta kashe ta kashe amma kullum amarya ce wurin wasu ta kashe wancan an ce da ta kashe shi ta kashe wancan an ce da ta kashe shi amma kuma amarya ce wurin wasu ana rige-rige wajenta ba kuma ta kashe mutane ta ko san yau mutumin da ke da hankali ya auro wata mata malam sai daga aka ɗaura aure har kai ta kwanan gidan ka zo sallah asuba sai limamin masallacin ya zanta ya ce a'a kai ne kashi na nan gidan ka ce eh ni ne kai ne an gwannan da aka ce eh sai aka je ce kash amma fa na ji na ma yi mamaki da na ganka ka ce da ka gani ka ce yi eh. ya ce to an ce matar da ka auro ta kashe mutum goma sha ɗaya kai ne na sha biyu malam sani ya ce daga nan again ko za ka makara mai ba koma gidan a dai liman a yace maka yace yace ya yi mamaki ma da ya ganka masallaci domin duk wanda ya shiga gidan nan ya ba ya fito da asuba sai dai a sanar a masallaci a mai sallah to kuma kai ne na sha biyu <laughs> wani zari ya zuke da alhaji mai kaji kaji wani zari Ya ce mai zai da wani abu ne. wallahi tun lokacin manzon Allah wani sai da ya mafarki da ake ce ma amul wufut wani ya ce ya yi mafarki da ya iso sai ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi yana ba yana tambayan sahabbai waye mafarki sai a gaya mai sai ba da fassara waye mafarki shi wannan da ya zo sai ya ce shi ya yi mafarki a hanya farkon mafarkin da ya faɗi magana ya yi mafarki cewa addinin nan yana da wasu rukunai ga aka bayyana mai yana da rukunai na imani ga ya ce to abin da ya ba shi mamaki wata tsohuwa ce ya gani da farin gashi ba haƙora bakin ta ta tsufa kwa amma tana kan wani farin doki amma mutane na tabinta sai ta kaɗa wannan ta kaɗa wannan ya mutu ta kaɗa wannan amma duk wanda ya tashi sai ƙara binta da gudu kuma ba wanda ba ta tattakewa ta kashe ya ce hiyar duniya duniya ce wannan haka mutane ke binta sai su ganta a kan wannan farin dokin sai ta burge su inda za su auro ta za su zo su gabata da haƙora ga ta fara gashi ta gashin nan ya koma kurkura idan ta jirar ta kurkura baki haƙora wawulo ba komai a cikin bakinta ba ta iya cin goro na ma'ana sai an fasa mata ta ce amma matasan samari na bin ta tana ta kashe su kuma sun ki sakin ta yanzu kowa sun ki da aure ya kuka gani ta da matasan dai haka take ta koya wa mutane darasi an ga darasi wurin ta ba iyaka amma har yau darasin nan bai shiga kwakwalen mutane ba kaga shi ali bin abi talib da ya ganta ya ga ta taso ce ya duniya qurri gairi walastu bi khabbat ni ba wawa bane in zaki rudi wani rudi wani banda ne wasu aka ce duniyar ta taho ta tarbe su bi kulli hazafiriya da dukkan kayanta da kwalliyarta farafaduha suka yi watsi da ita shi yasa imamu nawawi shi da ya tashi ma cikin littafinsa riyadu salihin kafin ma ka shiga littafin sai da ya nuna ma ta ina kake so ka bi kai yadda za ka gane littafin ya ce inna lillahi ibadan futana wa الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna yace wasu mutane Allah yana da wasu bayi masu kwakwalwa masu hankali tsallaqu duniya sun saki duniya gaba daya wa khaful fitna sun ji tsoron fitinarta nazaru fiha sun tsaya sun kalli duniyar sosai falamma alimu yayin da suka gano annaha laysat da hayyin watsanan ba wurin zama bane na dindindin ga duk wani rayaye da aluha lujjata sai suka mai da ta kamar teku ce rafi ne wanda za a hau a tsallake wa ja'alu salihal a'mali fiha sukunan suka sanya kyawawan ayyukansu su ne jirgin da za su shiga su tsallaka kawai tsallaka ta Ta gari ibn al-qayyim ya ƙara zuwa wani wuri ina jin cikin tariqul hijrati ne magana ce ce kun ga duniyan nan ya ce wallahi shedan ya kafa tarko akan ta yana yi ma mutane fashin da ya fi muni a kan fashin da ‘yan masu fashi da makami suke yi. Ya ce domin masu fashi da makami gayatu ma abin da za su yi ma suka gamu da kai, ko dai su yi ma duka, su kwata abin da ka zo da shi, ko ko in ya kai ƙarshe ma su kashe ka, ba haka wani? Ya ce duka wannan abin ya tsaya ne in ma ga dukiya in ma ga jikinka, amma ba su taba ma imani ba, ba ma ruhi ba. to amma shi ko ɗan fashi shaidan idan ya tashi tara hanya yake yi tashin farko ya kwace ma imani to in kwace ma dukiya an ji ba ciwo an kashe ka ka mutu kana da imani mai matsala a asali ma wanda ya kashe kan zai je ku a cikin wama shi a baka ka je ka kai shi gaban Allah ka ce gashi nan a tambaye shi lima katala ne to mai matsala to amma in aka sace ma imani ko kusa da Allah ma za ka kawo ka ba ku ga gani ya ƙara zuwa wani wuri ya ce ka a abin mamaki ga mutane ya ce duniyan nan kwatanta ta da kamar wani rami ne aka zo aka ɗora jiragen ruwa a kan rafin nan annabawa suka ɗora nasu shi ya ɗora nashi annabawa suna kira suna cewa ayyuhan nas halummu ilal huda, halummu ila siratin mustaqimin ilal janna.' ku taho ya ku mutane ku taho ga shiriya ku taho zuwa ga hanya mai karka hanyar da ba inda za ta zame da ku sai aljanna sai amma wallahi abin ta kai ce mutane ba sa shiga wannan jirgin na annabawa wasu ma da suka zo suka yi tawaye sai suka fasa jirgin suka kashe annabi. wani annabin shi ya yi sa'a ya kira ya kira ya kira ya kira amma wani mutum ɗaya shiga wani annabin ya kira ya kira ya kira haka nan ya ja jirgin nan ya koma ba wanda ya shiga ya ce amma a wani bangaren al'ad ya ce shaidan shi ko ya zo kafa jiragen shi guda biyu kun can faɗi aka kaba nan ko shaidan ya kafa guda biyu a jikin jirgin shi wancan an sa ila siratin mustaqim ko wannan an sa jirgi ga yanan na sha'awa ilan na jirgi ga yanan na shubuha ilan na ya koma kowane gefe ce halummu a nas halummu ilan na ku zo ya mutane ku zo zuwa wuta cikin jirgin sha'awa shin wannan jirgin ya ce wanda za su shiga wannan kuma su shiga jirgin shubuha ne ilan na ya ce amma yana ta cikawa yana kaiwa yana komowa yana ta cikawa yana kaiwa yana komowa jirgin na ta cika ana zuwa ana juyewa kuma ku auna ku gani har yanzu ba haka bane auna kullum za ka ga mutane za su ga bakan su uzuri a zai bakan shi uzuri a zai bakan shi uzuri babban masifar shi ne a nan za ka ba ka uzuri in an je lahira ba ka ba da wannan uzurin ko kai da kanka in ka gama sifar wurin aka ce ka ba ka uzuri kai da kanka za ka ce karya kake yi abin da kake faɗi da a can wala karya ne karya ne to da aka mai taka zan duniyan nan ga ta nan dai ta yi ta yi ta yi ku duba ko wancan mutumin fa mun maimaita maganar nan shugaban iyali cewa ya saya mashar iyalin isma'u wa'u ku ji abin da zan gaya muku kuma ku rike ya dauko abin daga nesa yace inna fis sama'i la khabaran in kuka kalli sama za ku ga abubuwan ban mamaki ku ga dare ku ga rana ku ga yadda ake iska ku ga yadda ake wani lokaci dare ya fi tsawo wani lokaci rana ta fi tsawo wani lokaci shi daidai wani lokaci damina wani lokaci sanyi wani lokaci ana nan a yi haske a ɗauke farin wata ya zo rana ta zo wallahi inna fi dalika la ibratan akwai abun lura amma sai masu hankali ke ganewa al-lailu wan nahar ne dare da rana abun hawa ne kaman abun hawa ne da ake hawa aka ce fa ahsinu sayra bihima ila Allah ta'ala kowa ya su ya kyakkyawar tafiya da su zuwa wurin Allah dare da rana nan da kake gani inna fi zalika la'ibara. saboda haka yace saboda haka ku ji yayi magana wa fil da ibrat ya ce a ƙasa ma in ka lura za ka ga lura ya ce biharun tas za ka gani ga rafi nan na ambaliya a azharun tas za ka ga wannan tas, ka ga furanni ga shi na itaciya ta ya'ya ta kakkaɓe ta ya'ya ta kakkaɓe wata kai ka dasa ta kana nan za ta fara ya'ya ta kakkaɓe wata kila wata kana nan za ka ga ta mutu ita kwanan ta ya kare kai ba duk wannan juyawan da kwanakin nan yake yi tare da mu ne ake juyawa mu ma ilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waɗannan kwanakin suna ta juyawa ne tare da mu suke juya shi yasa ake cewa ya bna adam alayka an ta'alim wa ta'taqid anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun fa alayka an ta'alim wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat duk lokacin da awa ɗaya ta wuce ka ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya abinda ake so ka gane wani ginshikin rayuwarka ya wuce har yau din nan ila qiyamah sa'a ba yau an ce yau shida ba ga watan zulqada har abada ba za a ƙara cewa shi daga watan zulqada ba kuma a ce maka dubu biyu da ɗari hudu da talatin da uku har abada ila qiyamah sa'a ko ba an ce maka na arba'in da uku ko an ce maka baɗi shida ga watan zulkada to za a ce maka ne dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ba da uku ba ce ta wuce har abada ila mai sa'a Abin da aka nade a ciki ya nadu wanda baka bude shi ka kankare ba ba zai kankaru ba ila sa shi yasa yau din nan da ta fito an ce ya bani adam an ce kullum rana in ta fito shi alfijir zai sanar da kai kuma kabari zai ma shela kabari zai magana ya ce ku ci ku sha ku kiba ku zo in cinye ku in shanye ku in fatattaka ku amma wasu kafin da haka shirya kawai yi da abin da za ka yi kafin ka zo za ka zo gidan darul bela za ka zo gidan wannan ragargarewa za ka yi zai ce maka ya bana adam iktanin mini ya dan adam na fito safiya ta yi alfijir ya fito yi iktanin mini yi kokari ka ci riba ta fa inni amuru alaika domin zan wuce walan arji a ilaika abadan ba zan dawo ba har abada in na wuce na wuce kafin za a ci su, a ci su kafin wannan lokacin shi ne yasa aka ce kam min ashikin katalak duniya so nawa ta kashe mai son dama iya duniya a kallo min kalili. ita ce duniya ta fi kankanta kankanta wa ashiquha masoyinta kuma zallu min dalili ya fi komai kaskanci kaskanta wannan duniyan sunmu tana kauman tana imautar da kurmantar da wasu mutane wato hayyar tana imautar da wasu su ruɗe suna hauka a cikinta ila dalili ba gayar babu dalili ba wani abu an an gaya musu ce ga sanan amma ta sa wasu sun ta sa wasu sun makance ta sa wasu sun imauce ko babu dalili ba wai dan ba gaya musu ba sun kiji ne wa kam min maftunin biha khazalat so nawa ne aka samu wanda ya fitini da ita ya sota ta wulakanta shi za ka ɗauki mutum shi yasa har mawaƙi ce mata yi duniya mai ido a tsakarka a tsakarka take da ido in ma a tsakarka ba ta da mutunci za ka taka kowa ba ta ma ka ba in ma a tsakarka ta ɗauko ka kana kaga kamar ita kai take so sai ta ɗauko ka girin-girin, girin ta ɗauka can ta ɗaga ka ta gani bisa kai kai na ɗauko can da ma ka da ƙasa ai ba ta san kai ta ɗauko ba to haka take idan ta tsakakka yake ko dai ta taka kowa ko ta ɗauko wanda ta ɗauko sai ta kai sama ta ce ba shi take so ba ta yar wa kam man adallat wa kam adallat qauman so nawa duniya ta batar da wasu mutane ba da hudar bayan shirya kano alai bayan da suna kan shirya ta batar da su suka halaka su ma sun mutu murus wani ma shi masifan a nan kurmus a nan murus can kurmus nan babu mutum ma nan din bai ma ji daɗin duniyan ba wahala ma ya tasha a nan din babu haɗi sai dai ya gan shi wurin wasu suna ji bai ji daɗi ba kuma duk da haka shi kuma bai bauta ma Allah ba bai bauta Allah ba anan wannan shine abin da malam Bashir ya bada misali shekaran da in kun lura maganar nan babba ce yace karuna da aka tashi masa halaka shi da aka tashi gaba ɗaya me kace a ragas aka yi ragas da aka tashi shi ya tawaye ya ƙirin Allah an ba shi dukiya da aka tashi sai aka yi ragas aka kwashe da shi da dukiyar ba kowa ba ba shi ba balle ya kalli dukiyar ba a bar dukiyar balle ma ragas aka yi ba duniyan ba nan kuma ya je sun sha ba. ya ce to masu yin ragas yanzu da yawa wanda mutum zai zo shi ba ko kwabo ba shi bai komi ba shi bai samu komi ba kuma bai gane addini ba bai bauta Allah ba ragas kenan shine ragas ragas gas rugu shi ne ƙarshen wallahi ba maganar dariya ba ce wannan babun dariya ba ne ko mutum ba so ke jiran mai ba ba maganar dariya ba ce wannan ban ga abin dariya ba a nan wuni ana maganar asara ta rai ba abin dariya ba ne an wani da wurin dariya ne ni da kai na ma nake buɗo muku amma nan ba wurin dariya ba ne kamata ya in ba za ka yi kuka ba ta taba ka ji zuciyarka ta taba domin abin nan fatan mu kaɗin kasance ni ne ku kasance ku ne to mene ne dariya nan ba abin dariya nan in mutum ya asarar ran shi gaba ɗaya ku duba da aka yi magana waɗanda aka ce ula'ika allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah dan wuta ba, wanda duk ya shiga wuta yayi asarar kanshi yayi asarar iyalin shi babu littafin da ya taba cewa 'yan wuta na da mata dan wutar ya mai maganar mata ai magana ta jin daɗi maganan ka ga abokanka masoya wannan yau wala yasalu hamimun hamima yubassarunakum aboki ma baya tambayar abokin shi ranan nan bayan suna ganin juna ya waddul mujrimu law yartadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi aka ce kalla innaha lazah nasa'atan lishawa Ta man adbara man adabar wa Allah. babu maganan abun nan rannan ko masoyi ya tambayi ma masoyinsa ya ce ina ki ba zai bai sa ba wallahi bai sai tambayi masoyinsa ba ya ce ko kun ga abokina wallahi bai sa ba wala yas'alu hamimun hamimun shine abokinka wanda baka yin komi sai tare da shi to nan ba za ka tambaye shi ba yubassarunahum kuma suna ganin juna da ka kana ganin shi gashi yana ganin ka ya al-mujrimu a ran nan mai laifi zai zo zai so law yaftadi min azabi yawmin idin bibani da za a ce a bada ya fansa kanshi a ce ya fanso kanshi ya bada ƴaƴan shi gaba ɗaya saboda ya fanso kanshi da zai bada wa sahibatihi wa akhihi da matashi da dan uwansa kai wa man fil ardi jami'an thumma wa fasilatihi allati tuwi da jama'an ma da ya fito gaba ɗaya daga cikin su wa man fil ardi jami'an kai in an ce ba da duk wanda ke cikin ƙasa shi ya sha wallahi zai bada yana da iko kuma ku duba can mana wani wurin da aka ce yau masarar mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim yawma jannatin tajri min tahtiha al anharu dhalika huwa al fawz al azim ranan zaka ga mu'minai su suna tafiya da hasken su haske ta gaban su ta gefen su wannan ranan shine babban abu kuma shine babban rabo sannan aka ce yau mai kulul munafiquna a ranan nan ne munafukai su kuma za su rika ce lillari na amanu waɗanda suka yi imani ce unzuruna naqtabis min nurikum ku jira mu bi cikin hasken ku mu ma mu wuce qila irji'u wara'akum waltamisu nuran wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab yunadunakum alam nakum ma'akum qalu bala lakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وبئس المصير تراي مغنى هي مولاكم وبئس المصير wannan ma'awakumun na iya maulakum ba ku duba shi nan munafukai za su zo su ga mumine sun zo za su wuce da haske sai ku dan jira mu bi cikin hasken ku mu ma mu wuce ku ce a'a ku koma ku nemo na ku hasken suna juyawa inda mutumin da ya rasa inda zai yi ainihin mafita ke ana ce masu ku koma ku samo naku hasken kawai malam sai su koma ko sai a sakatan katanga tsakanin su inda ya fuskanci muminai haske lafiya lau inda ya fuskance su masifa sai su fashe da ihu su fara ihu suna alam na kun ma'akum ba tare muke da ku ba tare muke da ku ba ba ƴan uwanmu bane ba abokanmu bane su ce masu bala haka ne walakin na kun fatantum anfusakum kun fitini kanku a duniya da aka gaya maku gashi ba haka take ba fatantun an fusa fatarabbastu lokacin da ake cewa ai aiki kuka yi zaman ku ba kwa yi wartabtum kuka yi shakka in an ce ga abin da za ku yi ku a lahira ba ku damu ba na aiki na jikin ku kunki na aiki na dukiyar ku duk kunki saboda haka an gaya maku wartabtum wa gharrakumul amani gurace-gurace suka ruɗe ku sai ku rika cewa za ku yi nan gaba ko za ku yi nan gaba ko in kun tsufa wasu ma su ce wai sai an shekara arba'in ake fara bauta Allah amma kafin nan a tashi to ka san ko shekara nawa za ka yi a duniya wa gharrakum billahi al-gharur wani mai rudi game da Allah ya rude ku shine shaidan kuka bari ya ci nasara akan ku to da haka nan ne wal yawma la yukhadhu minkum fidya to yau kam babu maganan no compensation babu wani ransam babu wani abu da za ka bayar ko kai wane ne ko kai tafi kowa kudin duniyan nan ba za a ce yau kawo kudi ka fanso kanka ba no compensation no ransom ba wanda zai ba da wani abu rana a ce wai to shike na kyale shi yawma la ko minkum fidyatun wala min na kafaru ba za a ansa wurin ko ba za a ansa daga wurin wanda suka kafirta ba ina ne wurin sauka wa kuma na makoman ku ita ce wuta kawai iya ku. ita ce jibin abin da zai jibinci al'amarin ku ba za ku rabu da ita ba kawai wa bi sal masu ta kuma, nan ta zama makoma a ce ita ce makoman mutane azan Allah wa jarana da haka ya jama'a ina gaya mana ina gaya mana da ni da ku wallahi kun ga wannan gidan mu kiyaye shi kuma saboda wancan gidan wallan sa'id kowa ya tani saboda tafiyar nan labudda min a tafiyar da ka san ba makawa sai an yi ta kun kana da hankali ne mai abin guduri kawai kadai ne ba makawa ko kai baka yi ba kaga wasu sun yi sannan kuma yara ƙanana ma sun yi gaban kai wani ma shi ya haifa ma sun mutu kuma ko ba komi wataƙila nan da yawa daga cikin mu nan iyayenmu ba sa nan ai ko ka gani kuma lokacin da iyayen kaɗin suke nan ka taɓa jin suna ta su ma suna da iyaye to ina suke dika? ko baka gani ba sun baka labari da yara idan mutum ya kalli baban shi gan shi da girma sai gan shi baban shi ne tunda yaro yana ganin girman mahaifinsa sai ce baba kai ma kana da baba sai ga kaman baban shi da girma aka haiho shi ya ga to baban shi ma ya isa a ce wani ya haiho shi saboda aka sai rika tambaya na baba wai kai ma kana da baba baban nan daga nan ya fashe da kuka shi ina da baba ya mutu yaro ya ƙara tambaya ce yaushe zai dawo saboda bai san mutuwa ba baban nan ya ƙara fashewa da kuka ce ba zai dawo ba saboda ka tuna mai to mu yanzu kam adallat qauman ba'da hudan kanu alai so nawa tabbatar da mutane bayan da sun saukan shari'a so da yawa wasu da suna daidai da duniya ta zo ta rungume sai suka bata صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah tira da aminta Allah tabbata gare shi yayi gaskiya inam ma qala wattaqud dunya wattaqun nisa yace ku kiyayi duniyar nan kuma ku kiyayi mata domin sukan kai mutane su baro saboda su mutum yakan saki hanya fa inna awwala fitnata bani isra'il ay kanat fil nisa farkon fitinan da banu isra'ila suka samu akan mata ne aka gaya masa su kiyaye su tsare haƙoƙi su tsare abin da ya kamata su daina zina su daina kallon su daina kaza su kai to koma kuma gashi ne yanzu banu isra'ila suna ta yaɗa mu mutane har ya kai ga wai yau idan matashi yana cikin matasa abokansa ya ce baya zina su mamaki sai ƙarya ne sai dai ba ka da lafiya in mace ma ta faɗi budurwa ta ce ba ta zina sai kawai su ta mamaki ce karya kike kin dai boye mana ba ki da lafiya ne saboda abin wai ya zama ruwan dare da ne ake mamaki wai a ga mutum yana zina ko a ga mace tana zina wai yanzu waɗanda ba sa yin nema ake mamaki yadda za a same su a kaga wannan shine mun ta hal musiba har matan aure zinan suke shi yasa wasu matan auren ma sai su zauna suna hira su ce saboda sun san mazan su ma zinan suke dai wai sai ka ce su kwata-kwata yanzu ba su ma yadda da namiji ba kwata-kwata su namiji kawai gaba ɗaya ba su yadda da shi har in ka tambaya ka ce har da babanki da babanki ma namiji ne daga nan ta ce kuma me ya kawo magana iyaye a ciki amma ba ta suke cewa saboda masifa ta kai masifa. wata da ta irin wannan magana ka tambaye ta ce abin da sa ta je gidan kawarta ne kawai wai sai ta tarar da mijin shi ma da yake namijin ma wani so har ma ka saba ma Allah mace ba wai sai zarar da shi wai gaban matan wai bisa guwawu yana ba ta hakuri ta je can an je wata kawarta saboda dama su tallazu wannan waya yawanci ta mata ba ta da amfani dan kaɗan ne ke amfana da ita mafi yawan nan daga gulma sai sharri kawai suke a ciki shine za su ɗauka su sai in kana gabat waya duk da za su buga ta magana ne wannan ta ce ta ga kaza wannan ta ce ta ji kaza wannan ta ce ke mi kika ji wannan ta ce ke mi kika ji yawancin abun ne wata kawarta kawai tana zaune fa gida ta buga wata ta ce ta ce wance kina lafiya ta ce mijinki na zo na gani a crystal garden crystal garden ta ce a ita ba mijinta ba ne mijinta ya tafi abuja ya gaya mata ta kira shi shi kuma kana ina ne yanzu ce shi nan ya shawo gangaren mai sama a nan yana nan crystal garden to wallahi ta gaishe a crystal garden amma tun da ta ce ya tafi abuja bari ta ɗauko hoton shi ta turo mata sai mai wasa ta dabara ta ganshi shi da wata yarinya sun kulle daki a kristi gadi kaji mallan sani aka dauko aka gaya mata ce ta bugo ta ce ta zo dakin ya fita yau ta yi ita kuma ta zo ta rubuta not ta ce to kare shi ba za ba kristi ba a je kana nan ko wallahi ga ta wai ta ba ga not ta ba ita kuma ba ruwanta wanda aka ba ta ce don ba ita ma ta dauka wata ce ma irin su girganta aka yi yau ta kama shi ne wata zai ta wai shi ne da aka zo ko ba da ya ta gare ko ba gida wai je bisa guwa wai yana daga hannu yana roƙon ta yana ba ta hakuri to mun da ya saba ma Allah shi ne zai ba mu ce sai a zai ya bisa durku sa bisa guwa wai yana ba mu ta hakuri in banda halakakke halakake halakake to to shi yasa ta ce ita ba ta yadda da kowa ba abbabanta وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله ياتي مادئبان باريان في حظيرة يأكلان ويسجدان بأرض فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم wannan shine abin da za ku gani kusan babin da ibn rajab yayi da yi wani littafin sa da yake ce ma zammul mali wal jari a ciki to wannan hadisin ya amfani da shi yace kan wannan hadisin ya rubuta littafin zammul mali wal jari littafi ne ga shi karami a yawan takardu amma fa a cin kwakwa in za a karanta yana nan muna da shi lokacin fito da shi ne bai ba yana nan yadda hmm. da dan barno ya fara larabci inda ya shiga idan koyon ya shiga ya shiga yajin koyon jamalun jamalun da gaisa jamalun ka kyale wannan jamalun jamalun din ka daka koyi bauta Allah kawai ka rubuta wannan yanzu ba za ka iya wani larabcin da za ka yi a shekarun nan na ka ce saba'in saura wata uku ka cike saba'in yanzu daga ka tsallaka saba'in din nan kamata ya kullum kayan ka a daure kullum kayan ka a daure ko yanzu ma ka daure ko to kai makan ka kiyamu layi domin wanda ya kai shekara saba'in to ya kamata ya fi ɗan shekara hamsin jin tsoro domin ita saba'in ita ce boundary na ƙarshe sittuna au saba'una sittin ne ko saba'in kalla man yi zuwa. wanda zai tsallake ta ɗan tuna au saba'in tuttun ko saba'in aka ce wanda zai tsallake ta ɗan kaɗan ne to dole da ka tsallake ta da kwana ɗaya za ka yi ta jin tsoro ne don tsallake ka ce. da haka kaga tsallaken nan kenan koyaushe tana nan amma lokacin da ka yi sittin ai kana sa ran watakila kana cikin yan saba'in ɗin ne sadda ka yi hamsin sai ka sa rai watakila kana cikin yan sittin ɗin ne ma ko yan saba'in kana iya cewa yanzu ma Allah ya ga dama watakila ma kana tunda dai sittin ne wataƙila kai sittin ne wataƙila ma ka ƙara har goma kai saba'in ma tunda ana amma ƙetare saba'in ɗin ɗan kaɗan ne ke ƙetare ta to wani zai ƙetare da kwana ɗaya ne wani awoyi ne ma zai ƙetare wani zai kai kwana ɗaya wani zai kai kwana biyu wani Allah ya ga dama ya ƙara har a ce ma saba'in da ɗaya amma ai ta ka zarta inda an ba ka wani nan baya mala an riga an tsallake gaba an riga an tsallake gaba ta ƙarshe ko yaushe za a iya riga ko ina ne amma inda ya fi haɗari sadda ka san ka cinye kayanka ka cinye komi ba saura ba saura haka waɗannan su ne abin nan su shi saboda haka sai ya ce ma bi ibani ya ce kaga kyarkeci guda biyu kun san kyarkeci wannan kusan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake shi an ba shi jawami kalim Ko kowaɗanne mutane suka zo kusa da shi to sai ya yi masu wata magana da za ta yi daidai da yarensu da abin da suka sani in manoma ne in shuka ne in wane ne duk zai ba ku misali da gona ko ba ku labari da kiyo ko ba ku labari da wani abu da zai daidai shi yasa ƙauyawa ma in suka zo ba sa son rabuwa da shi saboda in zai ba su misali sai rika ba su daidai irin na ƙauye da suka sani da shi zai kwatanta kuma ya ba su misali su gane tangaram shi ba ƙauye mai kiyon dabbobi ya san yadda kyarkeci yake kawo farmaki a garken dabbobi idan suka shiga wani lokaci su kakkashe dabbobi su yi banna ko ba don su ci ba ba su iya cinye su kyarkeci ba cinye batawa yake kwakwakwale inda yake so kawai kwakwale ya tafiye shi ya banna amma ba zai kashe da yawa yadda ga ku ba ku yanka ba wasu za a samu a yankan don wasu zai farke masu ciki ne a zuwa tarar da rai misali ba a abun nan ba a yayyanka amma zai gaje-gaje ne da su ba don ya ci ba kun gane magana to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan kyarkeci guda biyu waɗanda suke kai farmaki a garke su je su ci dabbobi su ɓata ƙasa a wurin su yi banna a wurin wanda suke yin banna a doron ƙasa to ba su kai banna ba bannan su ba ta kai bannan mutane guda biyu ba bannan da za su yi ma mai kiyo to bai kai bannan da abu biyu za su ma dan adam musulmi ba menene su waɗannan abun guda biyu da za su mai bannan nan wanda ta fi ta kyarkeci mai bannan dabbobi ubbi sharafi son matsayi kaga mutum idan ya tashi son shugabanci a ce shi wane ne sadda mutum yake son a ce shi wane ne ya shahara a ce mai daracci abun nan ne wannan masifan Bannan da take ma mutum a rai ya fi bannar kyarkeci domin za ta yi raga-raga da mutum a datan wa ibadatan wa akhlaqan wa muru'a dukkan gaba ɗaya da halayen shi da ɗabi'un shi da ibadar shi da komi na shi duk sai canza gaba ɗaya yanzu masu neman waɗannan abubuwan nan za ku gani wasu Allah ka dai sa abin da suke wasu sun daina bacci gaba ɗaya sai da daddare jiya wani shi da ya tashi hauka ma na san shi sosai karfe biyu daidai ya kira ni wallahi karfe biyu ya kira ni ko me ke zo ce a lokacin sai ban za da shi ina ganin mai kuma karfe biyu ban bacci ba ina gani sai to zan baka yanzu wanda karfe biyu kawai da ke ban za da shi kawai eh ban ji ba addu'a ba zan yi ba saboda yi zan yi ba zan yi ba wallahi karfe biyu kira ni na dare na gama dama wata rana ina abin nan amma wannan gara ma wannan na ansa ina Niger ya kira shi yana London ya kira ya kira shi ma wajen karfe ɗaya sannan ya kira ni to gara wannan na ansa amma wannan dai ba ansa in an zare ba za da shi kawai ya kyale ina gani ta tare ina kallon ta sai ban za da ta sai ba za a sa ba karfe biyu sai da na duba ko na gani karfe biyu ba sa bacci ne su su kawai gwadon karfe biyu rana ce wurin su masu wannan tunan siyasa nan da rana ce wurin su wannan abokina ne classmate ɗina ne ba A ba an sa ta ba kale shi ne hmm? ha ta ga jariri ya mutu to kun kun ya ce an gaya mai jiya yanzu famfas sun yara ake a wanda aka yar sun yi kashi eh to kun ji yanzu famfas to ku daina yadda famfas mata kun ji wai famfas din yara suke ɗauka yanzu in an yar abola sai su je su ɗauka shine bilamin yake ce an ma kama mai neman famfas din ɗauka suke idan suka je suka haɗa wani abu da su sai ga yaro ya mutu zai mhm. ku daina yadda abola eh ban ji ba an watsa ina to kunji to ashe ma ba kowa ya ma jima ba sai an ci gaba da aiki ba ya ce an watsa a cikin social media kun ashe pampas a ga yanzu zai ku sai ku nemi cikin gida eh su pampas ne eh, sai na gane to kunji ma an ƙara ba pampas din ba har da pampas din su matan manyan ai su matan sun gane pampas din yara to da pampas din su matan ku daina yarwa yanzu ko ina ɗauka suke suna zuwa suna yin wani abu sai a ga mai shi ta mutu ko yaron ya mutu ko mai famfa sun ta mutu ita ma ai mata ba su an wani dogon bayani wannan sun gane Allah ya sauka to shi yasa za ku gani wannan abun masifa ne shine guda ɗaya hubbu sharaf sannan sai wa hubbul mal san dukiya ba abin da ke ragar gaza addinin mutum musulmi kamar waɗannan guda biyu hubbul sharaf hubbul mal waɗannan abun guda biyu suna yin ɓanna ga addinin mutum musulmi fiye da ɓannan da kirkeci yake yi a cikin dabbobi in ya shiga ba mai garki ba mai kulawa da su a cikin garki ya shiga ya rafarfasa su to wannan abin suna yin ɓanna a mutum addinin mutum fiye da wannan ina jin dai abin ya fito wanda ke son ƙarin bayani sosai ya ji yadda abin yake sosai ka je ka ɗauki wannan littafin da muka faɗi zammul mali na ibnu rajab alhambali rahimahullahu ta'ala ka je ka gani shi yayi zammul mali wal ja to sai kawo wannan babin hadisin kusan shine kan babin ya tafi yayi ta rubutu akai yayi ta bayani akan wannan hadisin guda ɗaya kuma littafin da nan to saboda haka wannan muqaddima ce muka yi da wanda na faɗin da wanda malam ya faɗi muqaddima ce za mu shiga yace wani qaddimu qissata ta a saboda haka yanzu bari mu kawo maku wannan kisa ta dal'am kama ma al-qur'an min al-qur'ani ya mana ya kawo ta ya tabayyana lana min filaliha dan mu gano ta dalilin wannan kisan mu gano a fili annal alima wato malami alladhi yanfa'uhu ilmu alladhi la yanfa'uhu ilmuhu wanda duki ilimin sa bai amfane sa ba annal alima alladhi la yanfa'uhu ilmuhu wani malami duk malamin da ilimin su bai amfane shi ba wannan ayyasilu ila darajatin zai koma zuwa ga wani matsayi ya tasawa fiha ma alkalbi wanda zai daidai da kare sai a kwatanta shi kawai da kare fi a sani halatihi a mafi kyawun halin karen ma ba fa inda ma ya fi muni ba kare yana da hali biyu akwai halin da ya fi kyau akwai halin da bai da kyau na kare kare bai da hali mai kyau saboda cin mushe ya hana kowa ci sai faɗa da shi da ƴan uwan shi akan mushe hali ne mara kyau amma yana da hali mai kyau na amana saboda kai mai shi za ka yi mai duka amma ba zai fasa gadin gidan ba za ka yi mai duka ka fita tafiya wani wuri bai fushi ya kira kaka sai kawai ka ga a sai ka ƙara koron shi kuma ya bi ka haka ne ko ba ka yi mai duka ya ga wani ya shigo gidan ya ji mai haushi ba wannan ba halin amana wace sannan kuma duk yan gidan in ya san su ya san su kenan sai su zo su ta bugun shi ma yan ƙananan yara kawai rika rinsa ido yana jin kunyar su ina jin kunyar ku ba dan ku da na zartar yaro ko baka bane ta kare ka gani dan yaro karami za ga yazo yana bugun shi sai rika rinsa ido ina jin kunyar ka ba dan ku bane wallahi da na zautare ka amma sai kyale in yara nan su yi mai da abin da za su yi mai me yasa yake masu da dalilin ka ya san 'ya'yanka ne duk wanda ka ɗauko ka zo da shi gaban shi ya gan shi ba ya shirin shi da wani halin mai kyau ne nan da wannan za kalla amma wancan mugun halin na Nihin to kaji ko? To gwada wani ƙari ne waya ce, idan mutum ya shigo gidan wai ba su kare ko, ita matan mai gidan kenan? Ehe, kare ne shigo to wannan ma yi gasin da wannan ne ma ya mutu kwa ɗauko kare kenan ya ce kuma kare yana da wata ɗabi'a idan aka shigo gidansu aka taɓa matan mai gidan to ba zai ki bari mai wanda ya wannan aikin ya fita samun gidan yanzu zai kare. <laughs> eh wannan suka sani sun tsaya ya aikin zuwa ko yana da ɗabi'u daban na abin nan ba to amma wannan duk da haka amma ga kwatanta wannan da karen nan wa hatti sura amma sai aka zo mai wakon abin nan sai ba kwade shi da waɗannan kyawawan halin baka ba dai da wadda tafi zubar da mutunci Wanda karen ke yi wal yazu billahi ta'ala wa bil'am shi wannan bal'am bin ba'ura habrun kabir aka ce min ahbaril yahud aka ce malami ne babba daga cikin malaman yahudu talaqqa al-ilma ala yadi musa ka annabi musa ya samu jarabawa shi ma wannan bil'amun fa ɗalibin annabi Musa ne kamar yadda Samiri yake gashi tun jiya shi aka gama shi ma ga alaƙa shi da annabi Musa aka faɗi ƙaruna ga alaƙa shi da annabi Musa dukkan su amma ba wanda ya sha ɗalibansa ne amma biya asara su ga ƙarun, ga Haman shi ma duka duk cikin duk ga abin nan ne duk a zamanin sa ne duk mutanen Fir'auna ga sunan ga annabi Musa ya fafata da sawa ba ga Hamana ga ga ƙaruna ga Samiri kada shi sami ma nan cike ke su waɗancan can suke wajen wazi wajen abin nan amma ƙaru na wajen annabi musa yake samiri wajen yake bal'amu dan shi ma wajen ne duk wajen annabi musa amma kaga shi wancan haman ai dama wazirin fir'auna ne da shi da abin nan ba to saboda haka ka gani wannan ke nuna wa mutum wannan wannan mambaka bihi wannan amaluhu lam yusri bihi nasabu in an je lahira duk wanda aikin shi ya mai da shi baya to dangantaka shi da shi da wani ba zai amfani kuma ai kaga samiri dan wa annabi Musa an yi magana abun nan sa an yi maganan na dan amin ma annabi Musa ne to ga al'amu shi ma dalibin annabi Musa ne an karantar da shi shi ya ayyayi karatu ne ala yadi Musa ibn Imran alaihi salam wa qila kana indahu ismullahi al'azam aka ce ai wata kyauta ma aka bashi Allah ya bashi ismullahi al'azam wanda yake addu'a da shi to shi yasa duk abin da ya roƙa sai Allah ya karba wa kana mujabu da'awa ana ansa addu'arsa arsalahu Musa ila qaumi Madyan Allah annabi Musa sai ya tura shi zuwa ga mutanen Madyan ya da'uhum ila tauhid al-khalis saboda ya kira su zuwa ga tauhidi dan san da Allah da wani walamma dhahaba ilaihim wa da'ahum yayin da ya tafi ya je kira su ya tafi gaya ba agharuhu bil mal sai suka ruɗe shi da dukiya suka ce wannan abun kawai ka bar shi mu zo mu baka kuɗi muqabila an yatruka da'awata saboda ya daina wannan da'awan kawai suka ce mun ka daina damun mu da wa'azi in dai kuɗi ne zo mu baka kuɗi alaihi أرد عليه ko? وقيل عرض عليه الملك الملك أن يزوجه annisa. ko kaga ɗayan biyun shi yasa aka ce mata su suka ba abun nan aka ce a'a shi sarkin garin ne ya ce a'a ka daina wannan damuwa da wa'azin mun gane rashin mata ne ya dame ka za a auren da kai akwai wata mata da ta fi kowace kyau a garin nan za a baka auren ta ka aura kawai mai zaman mu nan sai yadda ta fito ko to da kaga wannan ba an tura shi bane to lokacin annabi ma ai kaga da aka yi wannan magana Abu Lubab ba aka aka tura shi ba aka ce zai kai ya magana shi da Yahuda abun nan ma aka ce su suka zaba ya masa magana amma da suka je gara ma shi Abu Lubaba shi da ya je ba wani abu aka ce za a ba shi ba kawai zane ya yi da aka je yahudu aka ce masu ce aka ce muna neman shawararka mu yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ci gaba da faɗa kawai sai ya ce ku yi sulhu ya ce yana da ƙarfi yana da sahabbai mayaka bi ma'anar kalma shi kenan sai suka ce to amma in mun yi sulhu me zai biyo baya kaga nan bai kamata ya sai da sai ya bari sai ya je wajen manzon Allah ya ji me zai me zai ce sai ce in kuka bari akai sulhu abin da zai faru sai ya ki magana dan ka a ce yayi magana sai ya daga wuyan shi masa haka malan sani kaga yadda yi to shi sa'a zan ta so ka dago da ai ina ba da labari kawai ku kalin littafin in na koma sai ku koma cewa ya yi da aka je maimakon don ka a ce ya faɗa da bakin shi ya ari baki annabi ya ci mai albasa da aka ce mai da ya ce mu suka ce mai mu sulhu ko kada mu sulhu ka ba mu shawara sai ce ku yi sulhu saboda annabi yana da karfi yana da sahabbai mayaka sa a raga da ku faɗa ba zai yi da shi ba sai suka ce to in muka yi sulhu me zai biyo baya kuma kaga ai suna tunanin ya ce za a kyale ko za a yi maku kaza ko kuma in bai sani ya jira sai ya koma ya tambayo manzo Allah ya ce a ban sani ba tunda manzo Allah bai faɗi mai abin da za ta tattauna da shi ba ba san me za ta tattauna da su ba an je ne suka ce a turo masa mutum ɗaya su zo su yi magana wa za a turo maku suka ce sun fi yarda da Abu Lubaba aka tura Abu Lubaba Abu Lubaba da ya zo aka wannan magana da shi suka ce to in mun yi sulhu me zai biyo baya sai kawai sai ya ki magana dan ka a ce yayi magana ya ci annabi albasa ya yi irin kamar a bakin shi a ci albasa sai ya daga wuyan shi sai ya haka da hannun shi sai ya ce in kuka yi sulhu abin da zai biyo ba shi ne sai yayyanka ku ya suka ce to menene amfanin sulhu in bayan mun gama sulhu kuma yayyanka mu zai dan haka mu bari ai fada ai ta buga wanda kwanin shi kare kare wanda yayi dai ya rayu Ko ba haka ake so annabi ai ba ki a kashe mutane ba ba ki a wannan ba to da haka Abu Lubaba ya faɗi wannan magana daga baya ga suka ce to faɗa za a yi to annabi bai je shi bai abin nan ba shi da ya ji haka nan ya ce amma fa Abu Lubaba ya halaka daga nan sai ki koma gama annabi ya koma Madina ya je can ya sa aka daure shi jikin filoli ya ce ya gama yawo ya ce ya mutu tunda ya je ya yi maganan da annabi bai sa shi ba to ya mutu kawai ya gama yawo ya daura kan shi ya ce a daina ba shi abinci a daina ba shi abin sha ko dai ya mutu kafin annabi ya dawo ko kuma in annabi ya dawo in ya karbi tuba shi shi ya kwance shi da kai shi haka aka yi ko ya daure a yasa aka daure shi nan ba ci ba sha ba ruwa har annabi ya dawo sallallahu alaihi yanzu aka ci ga abin da Abu Lubaba ya ce nabi ya ce shi Allah ya masa gaba Allah ya masa afuwa ya kwance shi an ya kai masa wanda amma ka yi kuskure bai kamata ba kamata ai da kai wannan kafin kai wannan magana sai ka tambaye ni ya fito to ka duba wannan maganan ita ce sai yayi shi to yaya to da ka shi wannan bil'amu da annabi Musa ya tura shi shi to ne aka ba Abu Lubaba kuma ba ba shi ma komai ba amma wannan maganan da ya faɗi ba da umarnin manzon Allah ba ku ji da ta kai matsayi ban matsayi ne shi ba sai ba. shi ko wannan bil'am da ya je can to da kawai ne suka zo suka bashi wannan abu suka ce ko dai su bashi abun nan bai daina wannan da'awa a bashi kuɗi ko a bashi mata wanda yake daga nan ya shuru ya daina wazi walamma ra'a bal'am ay bariq al-mal wa jamal al-nisa yayin da bal'am ko kun san ko su banu isra'il ai kamar yadda ake yanzu ne ko ka ce ba ka son zina ko ka ce kana tsoranta in kana keɓewa da su za a sa su kwalliya za a sa su sa turare za a sa su rika sa wani kayan shaƙe-shaƙen da in dai ka shaƙe su kai sha'awar ka ta tashi su kuma matan aka zo ma mazan aka ce to yanzu ga cingam in sai yadda ka bata cingam ran nan bata kwana sai ta yi zina ko kuma ta afesa mata wani turare Ga shi nan wasu suka ce a ga wani abu ma magani ne a fesa a cikin abin sha a fesa a cikin nama har a tsire fesa ake wannan maganin da an fesa duk wadda ta ci wannan maganin wannan tsiren ba ta iya kwana nan sai ta yi abun mamaki shek aminu daurawa da ya ce ya yi maganan maganin nan cewa ga wani magani da 'yan jami'a suka zo suka gaya mai aka ce ga 'yan kwalbar shi karama wannan maganin yanzu shi ake saye ana ba ana fesawa cikin abu duk yarinyar da ta aka fesa ma wannan abun a cikin abinci ta cire na sai ta yi zina ya ce abin da ya ba shi mamaki ba wai mutane su bugo suna damuwa game da abin ba sai suka dinga bugowa don Allah ya taimake su ya gaya masu sunan magani. kana nufin su sai su ji sunan magani ne don su hana a shigo da shi Najeriya ko ko da su saya zuba to kaji saboda banu Isra'il duk za su zo su abin nan sai ɗan ya san in dai za a rika fitar da tsiraici mata na fitar da tsiraici maza na kallo to Allah kada ya sai ya kan masifar da za a yi shi yasa lokacin da ya zo da annabi adam suka ci itacen nan da kayan su suka fita tun da tsireci ya fito komai ma zai iya faruwa Shi ya zo suna rufewa yana janyewa suna rufewa yana janyewa ku dai yi tsirara dan an yi tsirara daga nan komai ma zai iya faruwa haka yi masu saboda haka wannan banu isra'il haka suke yi su sa mata su fito da kwalliya su fita ko ina su sa komai sala li'abuhu daga nan sai fara zubar da miyau saboda kwadayi ya ga wannan abu aka gaya masa sai fara zubar da miyau fakkara wa ya yi tunani ya kwatanta abin da zai samu thumma nazar ya ƙara dubawa ya ƙara dubawa ya ƙara dubawa hmm, ya kalli wannan ya kalli wannan wa qala fi nafsihi kuma sai ya koma cikin ransa yana tambayar kansa Allah amin shaytan shin ya zaɓi Allah ko ya zaɓi shaytan Musa amin mai ya zaɓi annabi Musa ko ya zaɓi kuɗi ya fara tambayar kai tambaya na biyu ya ƙara cewa a duniya amil akhira in zaɓi duniya ko lahira tambaya uku ya maka shi amma kowace ta biyun ya ɗauka Allah amil shaitan fa akhadha shaitan Allah zai ɗauka ko shaitan sai ɗauki shaitan Musa amil mal ya ɗau annabi Musa ko dukiya fa akhadha al mal a duniya amil akhira duniya ko lahira fa akhadha duniya ta farko ya ɗauka na ita dan saboda haka zai zo ɗauka ya kyale waɗannan haka ya yi. wasala ila majalin bi in ay wannan bi in ko ay wa wasala ila majalin idamil wazni ya koma ya kai wani matsayi na rashin wani ma'auni bai da ba awo ya koma har ma bai iya awo kawai bai iya auna abin ya zaɓi wancan kawai sun ma hawahu hawa hadahu hawahu ana nan kawai ya kaga ya kasa aunawa ya duba nan ya duba nan wa zai zaba wa zai zaba ya zaɓi Allah ko ya zaɓi shi ya zaɓi annabi Musa ko dukiya ya zaɓi duniya ko lafiya ba ya auna ake ba sai kai ga sauran shi sai kai shi ma ya daina auna kawai ya ɗauki wanda yake so a can ya ɗauki shaidan ya ba Allah ya ɗauki dukiya ya ba annabi Musa ya ɗauki duniya ya ba lafiya gaba ɗaya ka gaba a wuce abu ya gama ya zaɓa لاختيار ya zaɓi dukiya ya zaɓi shaiɗan. fa ba da amitta ba alhuda ya koma ya gangara cikin rami ya halaka bayan da ya bi shiriya wa zallat qadamuhu ba'da thubutiha kafa shi ta zame bayan da ta tabbata wa asbaha fil ardi hayran ya wayi gari cikin ƙasa yana dimauce kallar rizqa wa tu shayatin kai ka ce wanda shaytanu ke buga shi suna fisge shi ta nan suna fisge shi ta nan wa tamarraza fi tini ya je yayi murgina a cikin tabo ba'da an ai ay tarabbaha ala qubbatil falak bayan ko da yana can akan qubbatul fulki bayan da yana can kololuwar jirgi kama a ce ne mutum an ɗauka da cikin jirgin cikin jirgin ruwa yana sama can kololuwa yanzu sai kawai ya faɗo kasa ya faɗa ya wuce cikin tabo ma ya ta dambal dambal ko ya gaba ya je cikin tabo gashi wanda ke cikin jirgi da can kayan shi yana sama ana tafiya yanzu jirgi wani tsulo da shi ya fada cikin tabo ya kaga asara to kama haka ya fado yana da cikin kololuwa ya komo cikin tabo azizi alƙari ya kai mai daraja mai karatu ya ku masu karatu masu daraja wasu ku ilaika hadisan tarsa'idu minhu alfara'id bari fara'id bari in gaya maka wani hadisi wanda yake zai sa gaɓoɓin mutum su girgida su karkada saboda shi wa tadma'u minhu hadisi ido ya zubar da hawaye ta dalilin wannan hadisi wa Zulu. ai wato jalu ai min hulkulu wannan sannan zukata su ji tsoro a kan shi nas'alullah sabata ala dini ila an nalqaq na roƙon Allah ya ba mu tabbata akan addini an mu hadu da shi an huzaifa bin al-yaman shine hadisi an huzaifa bin al-yaman qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna mimma atakhawwafu alaikum ya ce mafi daga cikin abin da nake maku tsoro kada ya same ku shine rajulun fara alkur'ana mutumin da zai karanta alkur'ani ya gane ya fahimta hatta idza ru'iyat alaihi bahjatuhu har ya zama ana ganin hasken alqur'anin tare da shi ya iya kowa na ganin shi ya iya ya gane wa kana alayhi rida'ul islam ay tarahu ila ma Allah sannan bayan haka nan za a gan shi da wani mayafi na musulunci ya lullube shi har zuwa inda Allah ya so sannan bayan haka nan in salafa minhu wa nabadahu wara zahri sannan bayan haka nan ya fita daga cikin wannan mayafin da ya lullube shi na addini ya wurgar da shi bayan bayan ya wurgar da Qur'ani ya wurgar da wannan mayafin wa sa'ala jarihi bi sayfi wa ramahu bi sharqi ya koma yanzu ya je ya fada wajen makwabcinsa da takobi ya jefe shi da shirka ya ce mai shirka ne wannan musiba ce babba ita daga addini qala qultu ya nabiy allah ayyuhuma aula bi shirki al murma aw rami aka ce to waye tanta da shirka a nan wurin a ce mai shirka shine wanda aka jefan koko mai jifan alabalin rami ta ce mai jifan ne an shiga masifa to haka wajen addini ga addini ne yar ta koma yana fada min da ya ga dama وفي رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله يأتي أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة مفي سورا أبن دنكي سورو سامو الأمة أبو أكني أبن دنكي سورو يفاد أم الأمة أبو واني بدا أكني نديرك تكيس رجل قرأ رجل قرأ كتاب الله تعالى mutumin da zai karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya iya ya koya ya iya hatta idza ru'yat alaihi bahjatuhu har aga alaman littafin gashi nan ana ganin sa da kyau an gane ya gane wa kana alaihi ridawul islam a'arahu Allah iya wanda yake yana da wani mayafi na musulunci da Allah ya ara masa aka lullube shi a ciki ya sarrafa saifuhu daga nan saifuhu sai ko ya zaro takobin shi wa daraba bihi darahu yazo ya zaki doki man abun nan din ka kalle yanzu masu sace mutanen ku duba ku kwanaki da na ba ku labari wani fa da aka sace shi aka kai shi aka je aka tono aka dauko ya dau dan yaro an kai da aka je wanda ya sa aka kama shi ba to kanwar shi ma na gidan shi wanda ya sa aka kama shi kanwar shi yake aure sannan yanzu wannan hajjin da aka ce an kama ta wanda ta kai kayan marayu can wajejen kudancin kaduna nan da ita da yari fiyarta ba wanda dan uwanta ne ya haɗa bakin yadda aka kama su ba dan uwanta fa suna dan uwanta na jini ba fulatani ne ba fulatana ita ma haka shi ko ya haɗa baki da ita da da waɗancan suka zo suka kama su yasa aka biyo hanyar da za a kama su shi kuma ya gudu su aka kama su ita ma ita ma nata kuma da nata da aka zo wai aka kama su fa ita da direbanta da ita da diyarta da dan uwanta ya kira daga Abuja ku nawa aka kama ita ma sai ta cire direban da ce su biyu aka kama ba direba alhali shi direban sanda aka kama su sai da aka ce ya gudu aka ce ya gudu ya ce wallahi shi da kanshi bai ke faɗi ba kun ji hirar ba aka ce wallahi sai da aka ce ya gudu ya tsaya ya kalli cewa ya gudu ya taka kamar ya gudu ya ce da ya ga sun samu yarinyar nan ta hajiya sun faura masa mari yarinyar nan ta faɗi sai tausayin ta ya kama shi ce yarinyar nan ya gudu ya batta nan a ita marin ta yana gani yana in yana nan wata kila ko da ba zai iya komai ba ya ga ita ma hajjiyar an kife ta yace sai yake guduwa kawai da aka yi ta cewa ya gudu kawai ya dawo ce shi ba zai gudu ba ga duk abin da za a masa a masa tare yace hasali ma yanzu in ya gudu ai cikin ga dai wahalar da za su sha kuma sannan a ce shi ya kai su ma aka kama su ga za a kama su gaba ɗaya shi bai gudu ba amma ita hajjiyar da aka kira aka tambaya ku nawa ne aka kama ita ce su biyu ita da ɗiyarta shi direba mata faɗe shi ba kaga duk abin da aka yi mai a cikin wannan wurin wani ne ya ce ya fi mai ciwo wannan ya faɗi na ko ma ba ta kai wata ran ma sai a ga kai barzo za ka koko birnin a goma so duka biyu ko ire ira ile ife za ka ile ife ala duwa barzo kana ba ile ife eh da ba rufa ka bi kawai da dan idda ya eh, kai yau idda ya rike da yau ba rodi roɗi fara ya za yau idan ya rike da ka idda nan ka bi shi garin su mhm. to amma shi ya ce shi duk abin da aka yi mai kaga dai an dokai an mammare an kikkire shi duk da shi ba ya masa ya masa consultancy service tun da ya ce shi ke buɗe masa security na wayoyin sun zo da shi sai buɗe ashirin rana ɗaya ko ya haka ya iya ya ba shi amma kuɗin biyan shi mangoro da ya ce saboda shi ke buɗe wasu security waya duk wata waya in sun kawo ya iya buɗe security court din sai ya buɗe masu to shi kenan sai a samu mai mangoro a bashi shi mangoro shi ne abincin da ya fi kowane daraja a wurin mangoro ya iya buɗe security waya to za ka buɗe masu amma kaga cikin abin da ya faɗi ya ɓata mai rai da dukan da aka yi mai da wai wajen abinci da wajen shi fa har ya riga ya sallama da aka sallami hajjiyar aka sallame su har ya bada komi na shi ya ce a kai matar shi ya sa hajiya ta bar shi a matsayin gobe kashe shi za a yi ita ba da ta je bata faɗi ba iyalai shi ba kawai ne ta ba su buhu shinkafa wa da ta bai ta ce su ne ta bata bada direba ba to ka duba irin wannan na dan uwansu zai biya kuɗi maimakon ta ce mu uku ne da diyata da direba na aka kama mu duka mu mu uku amma sai ta ce da ita da diyarta to yanzu diyar hayan tana ta an zago ta ko an yi kyau ya yi kyau haka ake so ai da ma mun yi ta'adda Allah ya sa sako su kowa ma a sako su ke ba ta Allah ya sa a sako su duka amma na ka ce mi ban ji ba eh to da ai duk mun kai sabon da ka faɗi kawai dai mai amfani an sako ɗiya shine sabo mhm. amma wancan da duk mun ji ko ya ji ita yau kai wacce ba ko kuma ka tashi da miskini ya tashi daga bacci ya tashi daga bacci wala ina tisha ba ran da bai bacci da wuri ya yi bacci ko ya ce ɗalibai shi ba su yi bacci a aji ba ko zo da duka shara mana bacci sai mun ɗauko ka mun tura masa sun gani ai ta kun ji irin wannan ta Allah dai ka ba mu ta Allah ya kubutar da su gaba ɗaya ita kuma da Allah ya kubutar da ita muna masu munna Allah Allah tsare Allah tsare mu gaba ɗaya amma dai babban abin ma ba ma maganar su da su ba shi wanda ya kai su ai dan uwansu ne wanda ya dalilin a kama to ba shi ne masifan ba shi ne abin da ake magana na. mutum ya tsare ma kanshi warama Sila bi shirki qila ya rami arrami haku bihi Awil murma wanda ya yi jifan da shi wannan shi fi tantanta da wannan ko wanda aka jefa a rami mai jifan wannan shi ne na ɗaya. wa rajulun atahu Allahu sultanan da mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki ya bashi matsayi fa qala man ata'ani faqad ata'a Allah yazo yana cewa duk wanda ya mai da'a to yayi ma Allah da'a wa man afani faqad afa Allah wanda ya saba man ya saba ma Allah wa kansa ba sai ƙarya yazo kuma yana mutane ƙarya din ƙarya laysa bi khalifatin an ya kona jannatin dunar ƙari babu wani mutum wanda zai taima mutane ga aljanna in ba mahalicci ba babu shi babu wanda zai wannan na biyu kenan wa rajulun istakhaffatul ahadi da mutumin da kawai shi ba abun da ya sani sai dai surutu ya zauna cikin mutane ya dinga ba da labari in wannan ya kare ya kawo wani in wannan ya kare ya kawo wani in wani ya gama kullama fata ahdathu ahdu hudusa ai haddasa bi aswal minha duk lokacin da ya wanke ya gama wani labari to sai yayi wanda ya wannan tsawo surutun banza ba karatu ba komai ba karatun addini ba abun nan ba sai dai kawai surutu ya ta hira in wannan ya kare sai ku bari man kara ba wani labarin ya dauko dogo wanda ya tsawo ya kara kawowa ya ci lokacin shi a banza ya sa mutane su lokacin su a banza waɗannan mutane Allah baya son shi yasa wani wurin za ku ga an ce wannan shine abin da annabi ya fi tsoro ma wannan al'umma hira ta banza dan wurin ce Abu Huraira ne ta tare ce inna Allah la yabghidu kull da'zariyil jawaz ay sakhifun fil aswaq difatun bil layli himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah Allah baya son mutumin da kawai shi gaba daya ba abun da ya sani illa iyaka neman kuɗi abin da ke gaban shi kawai dukiya kullum ina zai samu kuɗi sannan kuma mai kakkautan magana zai gaya wa mutane maganan da ya gana ma sakhifun fil asuwa shiga surutu a kasuwa duk inda ya shiga ko kuma a ma'aikata ko ina an san shi da surutu ko mutuwa ya sai da rika yana nan mai barkwanci ba sallah ba salati shi sannan da rana da daddare ya zama kamar mushe da rana kuma kamar jaki ba abin da ya sani banda hamam sun ya za a iya ci ya za a iya in ka ji ya kuka ba kara ma'anawi alimin bi duniya duk abin da aka faɗi game da duniya in an zo ya sani zai dinga surutu jahilin bil akhirah ma ba ruwan shi da lahira in an zo maganar lahira bai san komai ba wannan zai ne bi ma'anar kalma wannan zai ta surutu wannan in ya zurku dajjal ya ba inda dajjal ma zai zo zai bi dajjal ko shi dajjal din ya biyo shi yatba'u in yadrikil dajjal yatba'u idan da zai bi dajjal wannan da zai haɗu da dajjal da ya bi dajjal da ya bi dajjal ya fito wasu wal'alla al-maqsud bi sultan fil hadith wataƙila ana neman mai mulki ai a sultan huwa sultan dajjal shine mai mulki a zalimi masu kirki kamar kirki wannan daban kadhalika li thubut ahadith sahiha saboda tabbatar da wasu hadisi akwai wasu hadisai ingantattu tujibu sam'a wa ta'a lil imam al ahadi wanda suka ce abi abi ni shugaba na kirki walil ja'ira aidan akwai wanda suka zo kuma na ja'iri ka abi malam ya amur bi ma'siya shi shugaban in bai umarni da sako ba to za a yi mai biyayya amma rajulu salih na uku shine wa huwa alladhi istakhaffathu al ahadi shine wanda ya riza surutu ya janye shi shi ko da yaushe surutu yake kuma yana rena labarin baya ganin shi kamar wani abu wa huwa ar-rajul alladhi yakhtaliqu al-ahadith wa yarwiha shine mutumin da zai kakaba labarai ya kakaro su ya rubuto su ya taba mutane labari wallahi fa'ala ya fito ko to da aka wannan shine abun nan din su da aka wannan shine abun nan wannan aka ce qala ta'ala watlu alayhi ya muhammad naba ai ka ba su labari ai khabar kenan alladhi atainahu ayatina fansalaka minha wanda muka bashi ayoyin mu sai zabule ya kai kanshi daga ciki kamar sai ya tuba riga ayoyi ne sai tube su ya qala shaykh abdul hamid kish kenan yace inna salaka fil aqli ay kashful jaladi anil lahm aka ce in an ce in salaka kamar a fede ne kamar an fede fata ne daga jiki to shi ma ba ayoyin ne kamar yadda ake fede fatan rago a ba ana ware ta daban naman daban ba to kamar haka yi ware kanshi daga ayoyi wa huwa yutina annahu la audata wannan ke nuna mana ba za mai da ta ba kenan ba zai dawo ba ko ai wannan wa fakka ma anna audata al ilan ila al ba bada ba'da salafi amrun mahalun kamar yadda yake in an cire fata bayan an fede ta a ƙara maida ta kuma abu ne wanda ba zai yi ba kazalika audatu hadha alladhi azlama qalbahu bi hubbi dunya kuji to haka wanda zuciyarsa ta koma cikin duhu wajen son duniya ya bar wannan abin zai wahala audatuhu ila ayati rabbih amrun mahal ya koma ga ayoyin ubangiji bayan nan abu ne wanda ba zai yi ba kamar yadda in an feda akuya ko an feda rago bai yi wa fatan nan ta ƙara dawowa to aka wanda ya riga ya zama duniya yake so ta shiga cikin zuciyar nan ta koma to ya cire sai ya fitar da ita amrun ne ba zai yi ba fa asba'ahu shaytan sai shaidan ya koma ma shi yake bi yanzu wa fi qira'a fattaba'ahu shaytan sai shaidan ya bi shi ai sara fa'idan li shaytan sai shi malamin ya zama shi ke gaba shaidan na bi saboda masifa a ina ai ya wuce shaidan shaidan shi ai dawo ya baya yace kai anan nan wurin mutum malam sai dai mu bi ku baya mu ku muce mu kai ne liman shaidan na baya to yanzu wanda ya zama shine liman shaidan ne ma mu ya ka gani malam zani inda aka ce ma yau mutum shine liman shedan ne ma mu shedan ba ya dawo baya saboda aiki ya fi karfi shi shine nan aka ce a wata kira'an da aka ce fa atba'ahu shaytan kaga ta kai shaytan ya bi shi nan sai wasu suka ce fa taba'ahu shaytan sai shaytan ma ya koma shi yake di. tsara qa'idan li shaytan ya zama shine jagoran shaytan din ma wa shaytanu khalfahu shaytan ne a baya kama kila kama yanda Khwarizmi ya magana yace wa kuntum ra'am min jundi iblis fartaqa bi al-halu hatta fara iblis min jundi Ƙarshen baitin cewa ya falau ma ta qabli kuntu usinu sara'iqa fiskin laysa yusinu ha ba'di haka yace yace wa kuntum ra'an ya ce na kasance shi wai suka ce wancan shaidani yake cewa wani daga cikin sai da ya rika baiti yana cewa shi ya kasance wani mutum ne min jundin iblisa da shi yana cikin ɗaliban iblis ne da shi cikin yaran iblis da cikin rundunarsa fartaka bi hali sai hali ya ɗaga aka samu ci gaba hatta tsara iblis min jundi sai da ya kai ga iblis ya koma cikin rundunar sama shine jagoran iblis yake a baya ya koma yanzu iblis ya dawo baya ce to kai sai ka rike raga mai yaki ka fi karfi na yace falau ma ta qabli inda za a kaddara ma a ce iblis ya mutu gabanin shi ya riga iblis iblis ya riga shi mutuwa yace kuntu usunu tsaraika fiskin da sai yayi wasu hanyoyi na iya shege na iskanci laisa yusinu ha ba'di wanda iblis ma ba zai iya yin su ba a kai kai sai da kai aka kace sun yi wannan sun kai su hmm? akwai mutane yanzu ko Allah ka tsare mu wa kada min al sai zama daga cikin halakaku ai min al-halikin al-ha'irina shine daga cikin halakaku ɗimautatu wanda suka mauce al na bi khilaf ilmi wanda suke aiki da sabanin ilimin su walau shina la rafa'nahu biha inda mun so da mun daga shi larafa, la rafa'nahu min at-tadannusi an al-qadurat ad-dunya bil ayati allati atainahu iyaha da mun so da mun daga shi maimakon ya faɗi taɓal tabal da waɗannan datti na duniya da wannan ƙazanta ta duniya da mun so da mun ɗaga shi da waɗannan ayoyi da bai shiga ciki ba walakin lahu akhlada da ilal ardi ya so ya dawwama ne a cikin ƙasa ya zama shi kamar ba zai mutu ba qala muqatil radiya bid duniya yace ya yarda da duniya ne kawai wa qala abu arrahawai shi wannan abu Rahawai, ya yace tura'a ay tara'a lahu shaytanu ala ulwatin shedan ne zo koma yana nuna masa wani abu a can kololuwa an kan tsara kan ai ba buniya daga wata gada ta bunyan wa sajada fil imara rasulillah ai shi ko wa da bal'amu li shaytan ya ka ba ta zo ta koma ta ne ma Allah gada su suna gauda Allah shi ko bal'amu da yake da ilimi ba himara wanda ba su ba sani ba wanda suke jahilai ba a tunanin su hankali suna gaida Allah shi ko bal'amu ya koma ne ma su gada وكذا قال عبد الرحمن بن جبير وغير وغير واحد حتى سكتي واتبع هواه سنكي مكاوجا كلام ابن القيم واتبع هواه ai ittakhadha ilahan ya'budu ya dauki zon zuciyarsa ittakhadahu ilahan ya dauki son zuciyarsa kamar shine abun bautan da yake bauta ma qala ata ara ad-dunya arada yana nufin duniya ya ɗauki ya bi duniya ya bi shaytanin kawai abin da yake ɗan. Ka koma yadda wannan Allah ka tsare mu aljaza menene sakamako Allah ta'ala fa masaluhu ka masalil kalbi kwatan kwacin sa kwatan kacin kare ne in amil alaihi alhaq aw tatruk alhaq shi kare in ka biye shi da gudu sai rika zara harshe in ka bar shi a inuwa ma zara harshe kullun yana lallage ya zaro harshe ne na ha ha ha yana zaro harshe yana a inuwa ma ya sai shi duk hali iri dai ne na shi aqulu ma aka ba min manzari ya ce ni ya kai su muni a kwatanta shi da kare wa ma'adaluhu min iqabin menene ya kai adalci da za a ce yi masa na azaba inna tashbihahu li halin kalbi kwatanta shi da akai da halin kare fi akhasi halatihi la fi amanatihi wa hirasatihi an kwatanta shi da kare ne nan a cikin mafi wulakantan halin ba halayen kare masu kyan mutum da ɗazu mun yi magana kare na da amana kare na da kaza da gaji? na hiya fi ciki, wajen bibiyar sare da ya kiri ya wajen biya wa da kuma rashin arzikin sa daɗi huwa da'iman yalhas aka ko da yana zaro harshe A ay yakhruju lisanahu yana zaro harshen sa wa yatanaffasu bi suhubatin yana lumfashi da wahala fi kulli halati dukkan halayensa sawa'un tajartahu kudde ne kai masa tsawa ne wa kasauta alaihi ko kai masa abin da ba daidai ba au a rasta ko ka hutar da shi wa tsafta haka dai zai rika zaro harshe a rai Allah ka tsare wa alam sani ya jama'a Annan min qitalil kalbi aidan yana daga cikin halin kare kuma mai muni annahu da'iman yashummu dubrahu duna sa'ir ajzai shi kullum yana dum yana siyakan bayan shi dan yake son sunawa son suna bai bai son suna sauran jikin shi sai dai rika son suna bayan shi jiyaye in ga kare zaka kawai hakiki yana yana lalubo baya ke zo suna yaji a baya amma sauran jikin shi bai duba saboda shi ba sauran jiki bai damai ba saboda shi mafitinanne ne wala ya tsubu an yi zai ghairuhu fi jifatihi sannan kuma bai son wani abokin shi ya haɗu da shi a wajen abun nan ɗinsa in ya samu mushe to bai son ko wani ɗan uwan shi ya zo walau kana tafi mi'ata kalbin ko da wannan mushen zai ishi karnuka ɗari to shi dai kare bai so su yi musharaka shi da wani yasa ake cewa halin mutane yanzu da yawa sun zama halin kare mutum ya samu mushe ko da mutum ɗari zai ƙoshi da su shi kaɗai ta cin mushe shi kaɗai cinye ya kashe shi ba shi ma wajen ci Allah ka tsare mu da mu tsaya nan gobe mu ji abin da ibn qayyim zai faɗi shi malamin ya ji mu ji abubuwan da zai fara gaya mana kan wannan mummunan akiba ta wannan mummunan malami da ya Allah ya tsare mu na na eh na da bil'af eh eh ta eh wancan ba ba karun ba shi kuma wannan ya san ismul lahil azam eh sosai kuwa eh sun zame sosai gaskiya ne ai shi ne ya wuyan fa shi ne kawai a wanda zai ko fitar da mu shi ne mu rika jin karatun kuma mu yi aiki da shi Allah zai taimake mu daga nan kaga za mu samu abin amma wanda bai zuwa makaranta wallahi ya halaka amma fa ku sani ba ta muka yi zo nan ba duk inda zaka ga dama ka rika zuwa makaranta shine kawai ko kai ka rika yi in kun je tan kai ne mai yi ko ka je ka rika ji kenan domin an yi magana makaranta wani ya ai to shi yanzu ya wuce karfin ya je gaban wani malami ya zauna ya karatu to daure da ta bai ka karanta tun da ka yi sai ka je makarantar malamin ta bayan gida ka daure da ta taban ka karanta a shi kenan ba amma ka ce ka daina karatu kwata-kwata kai ba makaranta ba kai ba karantarwa ba kai ba karanta littattafan malamai ba kawai kai zama kai tashar holiyarka yadda sauran mutane suke mutum ya gama yawo amma ba makarantar ka je da ka ga dawa. sai dai kuma wasu malaman sun ce duk wanda littattafansa kuma su ne malamansa to kuma kurakurai shi za su yawa ba kowane littafi wani mutum zai karanta ya gane na'am آه، آه، ولا ود ولا بارك الله وربنا والحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وتيسر قلوبنا نقي ضمائرنا وحفظ اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه بنا وتوفنا وتراب عنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امننا بالعلم وزينا بالدين واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا انا ومولانا اله كل شيء لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اقسم لنا بالخير اللهم اتنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرر إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرر إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرر إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرر إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرر إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرر إليها من قول أو عمل لا نعم ولا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة أما يسكون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله الله خير وبارك الله فيكم Thank you.